Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda son shi yarda shi da amincewa shi ya sake tara ma wannan ɗakin mai albarka. Ma'ana masallacin Community College of Arabic and Islamic Studies Goruba Goruba Road, Katsina Katsina State, Nigeria. Ina roƙon mu Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka mana ya ƙara ɗora mu akan daidai. kamar yadda nake ƙara mai yin addu'a da fatan Allah subhanahu ta'ala ya gabatar da mafificin sakamakon shi ga bawan Allah da ke ɗaukan nauyin shirin zuwa fita daga nan har zuwa sunna TV domin amfana ta wasu 'yan uwa kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya taimaka ma dukkan masu taimakon shirin ya mana jagora mu duka akan daidai muna nan a karatunmu na littafin manhajin muslim na shehin malamin nan abubakar aljazairi allah ya mana jagora ya taimaka mana idan ba a ba ba ba muna nan cikin fasali na biyar fasalin da ke bayani dangane da yin imani da mala'ikun allah subhanahu wa ta'ala wanda mun kwashe mafi yawan al'adilla a naƙaliya ma'ana hujjojin da suka zo dangane da tabbacin cewa akwai mala'ikun allah a cikin alkur'ani mai girma da kuma waɗanda suka gangaro cikin hadisan manzon rahama sallallahu alaihi wasallam a inda muke kalkashin lamba ta biyu wadda ita ce ke magana dangane da hadisan manzon rahama sallallahu alaihi wasallam muka karanta hadisin nan da manzon Allah yake yin addu'a idan ya tashi da daddare wadda ta hada da sunayen mala'iku yana mai hada su da ubangijinsu hakanan kuma muka karanta hadisin nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa sama ta yi nauyi har tana ƙara irin mai nuna nauyin ya yi nauyi ya ce ya za a yi ba za ta yi ƙara ba kasancewa duk inda take baka da inda za ka sa yatsunka ƙwara hudu face a wurin akwai wani mala'ika yana mai sujada har muka zo a wancan satin da wata ruwayar da ta ce akwai wani mala'ika ko dai yana tsaye ko yana mai ruku'u ko kuma yana mai sujjada a duk gurbin da za ka iya aje tsinka hudu a sammai ina fata an gane wannan yana tabbatar da cewa shaidar da Allah ya yi ma mala'iku haka take cewa subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da cewa mala'iku la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun kowane daga cikinsu inda aka aje shi yana tsayen nan yana nan tsaye har sai an busa kahon kowa ya mutu yana ta bauta ma Allah da ambatan shi da yin tasbihi gare shi da abin da aka dora mashi na ibada wanda aka sa ruku'u a haka yake tunda aka halicce shi har duniya ta tashi wanda aka sa sujjada aka aka halicce shi idan aka busa kafan mutuwa kowa ya mutu nan da aka busa kafan tashi aka ce za su ce subhanaka allahumma ma abadna ka haqqa ibadatik Sarki ya tabbata gare ka ya Allah ba maka bauta ba yanda kake so to yanzu da ni da ke daga wasu nan dai muna karatu wata makila muna karatun ta lahe tana latsa wayar ta wata na can gida tana bacci wata tana kallo hili barara a cikin duniya ko ina da ko ina kowa yana can Allah ya bashi dama ya yanda yake so ibada da aka aje mu lokaci ma an kiyinta yanda ake so don haka sai mu ji tsoron Allah subhanahu wataala kar mu samu ranar da za mu rika sum'atu shine kai ibada kadan Allah ba wanda ya je ya gani ka dawo kana gwada wata alama ko kuma kana bayanin cewa kai kai ba wani ƙwazo ko ƙoƙarin da kai ma Allah subhanahu wataala saboda duk abin da kai zai biya ka da abin da yake aikin ta shi yasa shi kwata kwata bai son talla aiki Allah subhanahu wataala da ka tallata sai ya ce to waɗanda suka je su biya <coughs> ba za ka gane kama kanka matsala ba sai an isa hilin kiyama sai ka taddali kullum ri'im sha'ani ya guni ai kowa sha'anin shi ya ishe shi don haka waɗanda kai ma matalla aiki kuma matsala ta riga ta samu suma ta kansu suke yi Allah ya ƙara mana tsoron shi ya kuma taimaka mana a takaicen takaicewa dai ko da wani karatu ke karkashin wannan karatun yana tabbatar mamu da cewa manzan Allah ya tabbatar da cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana da mala'iku kuma cike da sama banda waɗanda ke ake aikowa ƙasa domin yin hidimomi na'am bismillahir rahmanir rahim innal baitul ma'mura yadkhulu yadkhulu yadkhulu kullu yawmin malakin Sun mala ya uduna. Mu bi na yi wa mu lijima a ce? kana na alakun labarin abu makaranta ba? Ina ka kama makaranta wannan ma. Muje mamu mu karanta. Mun awa bilmas gida ma laifukanci. Mm. Yakiti burna, al'auwala fa al'auwalin. Mm. Fa iza Janirin Imamu. Da wawu sufafa. Waje wawu ya saka wajahu yastama'una zikira to wannan daidai wannan wurin nan ne muka tsaya wancan satin don haka wafi kauli za mu tashi yanzu ga stand da shaida ta yana masaluliyal malaku a hayana rajulan kalli mu ne fa'i ma ya kulu wafi kaulihi ya ta'aqabu fikum mala'ikatun bil laili wa mala'ikatun bin nahari وفي قوله خلق الملائكة من نور وخلق الجنة من مارج من نار وخلق آدم من ما وصف لكم ما شاء الله شكرا جزاكم الله خيرا ‘yan uwa wannan hadisin shi za mu tashi a kan shi faɗar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam cewa ya ta matsalu liyal malaku mala'ika yakan yi mani kama a hayanan a wani lokaci ya zo ya koma rajilan wani mutum ya zo da siffan mutum fayu kallimu ni sai ya man magana fa'a'i ma ya ƙulu sai in haddace ainihin abin da ya faɗa abin da ya faɗi din nan ya karanta da ni sai in haddace shi wannan hadisin imam buhari ya ruwaito shi haka kuma wa fi haka nan faɗar shi sallallahu alaihi wasallam da ya ce ya ta'aqabu fikum mala'ikatun Laili wa mala'ikatun bin nahar ainihin akwai mala'iku waɗanda suke bibiye da ku a cikin wasu mala'ikun su zo da dana wasu mala'ikun su zo da daddare wannan yana nuna ana turo mala'iku a tsakankanin mutane domin yin ainihin hidima da aikin da Allah ya sa su akan mutane wasu na rana ne wasu kuma na da daddare ne wasu na rana ne wasu na da daddare ne don haka wannan maganai ko me take karantarwa tana ƙara tabbatar da cewa Allah subhanahu wata'ala yana da mala'iku kuma yana baza su akan ayyuka daban-daban ba dan ya gaza ba sai dan ya sa su hidimar da ya ga dama ba dan ya gaza ba sai dan mu dinnan mu ƙara jin ainihin girman Allah da sanin cewa akwai ma'aikata a kanmu Allah ya mana jagora ya taimaka mu wa fi ƙaulihi haka faɗar manzo sallallahu alaihi wasallam cewa khalaqal malaika Allah ya halicci mala'iku min nurin daga haske kamar yadda tun ranar darasinmu na farko muka tabbatar da cewa zance ya inganta cewa mala'iku an halicce su ne daga haske aljani da wuta mutum kuma aka halicce shi da ainihin ƙasa kowane yana bin ɗabi'a shi Allah ya mana jagora ya sa mu dace wa khalaqal janna min marijin min nar aka halicci aljani daga harshen wuta wanda babu hayaki a cikin shi wa khalaqa adam shi ko annabi adam aka halicce shi min ma wasafa lakum daga abinda Allah ya wasafa muku ya sifata muku a cikin alqur'ani shine min salsalin kal daga ainihin busasshen yumbun da ya bushe har ya koma kaman kasfan da aka toya wannan ma yana tabbatar da cewa Allah subhanahu wata'ala yana da mala'iku babbar shaida ce daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shi Allah ya shaide shi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha Allah ya ƙara mana imani na'am رؤية العدد الكثير من الصحابة رضي الله عنهم للملائكة يوم بدر ورؤية الجماعية غير مرة لجبريل أمين الوحيد قال أمين عليه السلام إذ كان يأتي أحيانا في صورة لحية الكلبي فيشاهدون من فيشاهدونه ومن ومن أشهر ذلك حديث عمر بن الخطاب

da ah, naƙali mai tabbatar da cewa akwai mala'ikun Allah malam ya ce ru'yatul adadul kabir min sahaba lil mala'ika mu badar taron mutane masu yawa a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ran da aka yi karan badar da yawansu sun ga mala'ikun Allah a cikin yakin Allah ya aiko su sun zo sun bada gudunmuwa da yawansu sun gansu a sura ta mutane amma sun san ba mutanensu bane ba kuma su bane ba ina fatan muna tare wa ru'uyatin jama'iyya gairi marra da ganin da jama'a masu yawa suka rika yi ma mala'ika jibril suka rika yi ma mala'ika jibril aminul wahyi amintacce ga wahayin Allah zuwa ga manzannin Allah sun gan shi gairu marra ba karo ɗaya ba ba karo ɗaya ba iska na ya ati a hayanan domin ya kasance yakan zo wani lokacin shi sayyidina jibril amincin Allah su tabbata a gare shi fi surati dihiyatul kalbi dihiyatul kalbi wani mutum ne mai tsafta mai tsari mai kyan gani sai ya zo kamar surar shi amma ba shi bane dan da sun kalla sai su gane ba dihiyatul kalbin bane ba ina fata an gane wasu kuma suka ce a'a wannan dukkan wani mai tsabta ana mashi irin wannan suna don haka yakan zo dai da siffa ta mutum mai tsabta da tsari da kyawun gani da haka ne ma ake cewa haka mala'iku masu tambaya suke zo ma mumini a cikin kabari da siffa mai kyau mai tsarin gani ganin su kan shi da kagan su sai ka ji ka ya kwanta duk wahalar da aka shawo ta hitar rai da sauran da sauran da sauran da gito da shiga kabari da sauransu duk sai ka ji ta tahi cikin natsuwa su maka tambaya ka ansa a koma a kwanciya da duk duniya ba mai yin irin ta saboda wanda duk ya kwanta a duniya sai an tara shi in ba a tara shi ba ma tashi sai ta taro shi ko yunwa ko bayan gida ko wani abin da ya kama da haka matahi da haka yana suna yana yakan zo da sura mai kyau fai na hu?" mutane kuma su ganshi duk wanda ke wurin zai ganshi wa min ashhari zalik yana daga abin da ya shahara cewa mala'ika jibril yana zuwa majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam har mutane su gan shi a suran mutum hadisin nan na Umar dan Khaddab Allah ya kara mishi yarda shahararren hadisin nan wane kenan wanda ke cikin arba'unan nawawi wanda muka hi sani da suna hadisi na biyu hadisin ya zo cikin sahihu muslim wa fihi qaulur rasul sallallahu alaihi wasallam a cikin shi akwai fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya nuna karara cewa mala'ika jibril ne dan haka da ya zo wanda sayyidina uh, Umar Allah ya kara mashi yarda ya ce muna nan isdala alaina rajulun kawai sai ga wani mutum ya bullo mana ko ya ci gaba da siffata shi ya ce shadidu sawadu eh, bayadu sha'ari shadidu bayadu siyabi shadidu sawadu sha'ari ya zo fa'as na da rukbataihi ila rukbatai nabi sallallahu alaihi wasallam har aka kai inda hadisin yake wanda da duk aka gama tambayoyin sai manzon Allah ya koma gare su bayan bakon ya tai sai ce a tararuna manis sa'ilu shin ko kun san waye wannan wanda ya zo wannan tambayoyin kun san shi gaba ɗayan su bayan da ya san shi don haka sai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzon Allah su suka sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana buɗe bakin shi sai ya ce haza jibrilu wannan ai mala'ika jibrilu ne mai kawo man wahayi yau shi ya zo cikin wannan shigai atakum ya zo muku ne yu'allimukum dinukum ya sanar da ku addinin ku. tunda dukkan rukunan musulunci sai da aka yi maganar su a wurin ko sai aka koma aka yi tambayar ranar tashin kiyama sai manzon Allah ya mai da tambaya zuwa ga mai tambayar shi ya ce mal an anha bi a'lamu min sail ai wanda ake tambaya bai mai tambaya sani ba me yasa ya ce haka abinda duk yake faɗi shi aka aiko ya gaya mishi bai gaya mishi ranar tashin kiyama ba sai ce to ba ni labarin alamomin ta to Allah ya sanar da shi alamomin tashin kiyama sai ya kawo abin da muke ciki yanzu ya ce za a gadi kuntaye marasa takalma a da ya taɗa wa luna filbuniyan za a ga an talidal a mata rabbata aka ce kinaya ce akan ɗiya ta bautar da uwarta maimakon ga yadda aka sani uwa ta bautar da ɗiyarta ƙarshen duniya ne alamar sa'a ta kusa ne ki ji kawai mama take ce mata amma abubuwan da take yi umarni take ma mama da hani da kuma nuna cewa ita ke bankara mama ba mama ke bankara ta kawai ce sai ki tace yo ke ma dai mama irin wannan bakon da ta kira ta da sunanta ba wannan mamun menene amfanin kira ta da shi ko inna ko baba kuma ta daka mata tsawa alamomi ne tashin kiyama mu iyakar kokarin mu guje su kuma kiyaye Allah ya mana jagora ya sa mu dace dan haka a takaicen takaicewa dai wannan hadisin yana tabbatar da cewa mala'ika jibrilu ko kuma Allah yana da mala'iku har mala'ika jibrilu yakan shigo cikin mutane majalisar manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tafi a suran mutane sai daga baya wata rana maza Allah ya faɗa wata rana kuma a tafi akan sun san bako ne ba su san kowa ne ba na'am إيمان إيمان إيمان آلاف الملايين من من المؤمنين أتباع الرسل في كل زمان ومكان بالملائكة وتصديقهم بما أخبرت عنهم عنهم الرسول عنهم الرسل من غير شك ولا تردد الله أكبر ainihin malam ya ce abu na hudu da ke tabbatar da cewa mala'ikun Allah gaskiya ne kuma ya zama dole mumini ya yi imani da cewa Allah yana da mala'iku wanda shi Allah da kanshi ya ce wala ya alamu junu da rabbuka illahu ba wanda ya san ainihin yawan rundunar ubangijin ka sai shi Allah kaɗai ya san yawan mala'ikun shi duk wata ƙasa da za a yi sansan a ce yawan mutanen su sun kai kaza ba a iya yi ma mala'iku Allah ne masani Allah ya mana jagora to haka malam ya ce nan wurin imanu ala fil malayin minal mu'minina imanin da dubban miliyoyin muminai atba'in rasul sallallahu alaihi wasallam atba'in rusul mabiyan manzanni tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi dukkan manzannin da suka zo duniya suka isar da sakon Allah mabiyansu sun yarda Allah yana da mala'iku mabiyansu sun yadda Allah yana da mala'iku jama'a muna tare fi kulli zamanin wa makana a dukkan kowane zamani da manzo ya zo da ko ina aka aiko shi mabiyan shi su yarda cewa bil ta Allah yana da mala'iku wata sidiquhum bima akhbarat anhumur rusul kuma suna gaskata ainihin abin da manzannin suka ba su labari da shi game da mala'ikun min gairi shakkin wala taraddudin ba tare da shakka ba balle wani kokanto Allah ya mana jagora na'am na'am innal aqala la yahilu wujudal mala'ika يستفيد ولا ينفيه لأن الأقل لا يحيل ولا ينفي إلا ما كان مستلزما لاجتماع الضدين فكون الشيء موجودا ومعدودا ومعدوما ومعدوما معدوما معدوما في آن واحد أو النقدين أو النقيضين أو النقدين نقيضين نعم. نقيضين أو النقيضين فوجود الظلمة والنور معا مثلا والإيمان بوجود الملائكة لا يستلزم من ذلك أبدا شيئا من ذلك أبدا نعم malam ya ce to al'adila al'akaliya hujjoji waɗanda hankali kan shi yana iya hukuntar da cewa ya zama dole mai imani da cewa akwai mala'ikun Allah saboda mi innal aqala shi hankali la yuhilu wujudul mala'ika bai kora samuwar mala'iku wala yanfihi baya ainihin rasar da cewa bai yadda ba akwai mala'iku walayan fihi kamar yadda baya kore samuwar su la'annal aqala domin shi hankali la yahilu bai kin yarda da abu wala yanfi bai kora abu illa ma kana multaziman lijtima'id diddaini sai wanda ya kasance yana lazimtar da a samu kishiyoyi biyu ko a samu naƙidai biyu sai ya fassara mamu yadda naƙidai diddaini suke ainihin diddaini din nan na farko sai ya ce ka kauni shai'i maujudan wa ma'aduman kaman a ce wannan abin akwai shi kuma babu shi akwai shi babu shi wannan hankali bai yadda a ce akwai babu a lokaci anin wahidan a lokaci daya baya yadda hankali bai amincewa da wannan da ka faɗi masa cika da Allah wannan shirme yake to irin shi ne hankali bai yadda da shi shi yasa kullun zaki ji ana gayya hankali wurin tabbatar da abu dan hankali babba gudunmuwa ce Allah ya ba dan adam ta yin hukunci akan al'amura mutahi hanya ta farko kenan da hankali bai yarda da abu a ce gashi akwai babu bai yarda saboda min ya juna ce ba su iya haduwa wuri daya awon ne ko kuma a samu masu warware juna guda biyu a ce ga su tare ka wujudu zulmati wan nur ma'an masalan masu warware juna kamar a ce ga haske ga duhu ce kai ɗakin nan duhu da haske ke cikin shi kai dole ɗaya dai za a samu hankali bai yarda a ce duhu da haske suna nan tare dan lalle su duk yanda suke in ɗaya zo ɗayan tahiya yake ko da ɗayan yake Allah ya mana jagora to wal imani bi wujudil malaika shi imani da mala'i samuwar mala'iku la yaltazimu shay'an min zalika ba ɗaya daga cikin waɗancan hanyoyin biyu da hankali bai yarda da su ba ɗaya daga ciki abadan ba ɗaya da ke samuwa daga cikin abadan na'am nan ba ta biyu na'am ina ne iza ce

من المسلم به كافة العلاء أن أثر شيء يدل على وجوده فإن للملائكة آثارا كثيرة قد بوجودهم وتؤكده ومن ذلك نعم wala yake cewa idza kana min al musallamu bihi lada kafatal lada kafatal ukala'i idan ya kasance yana daga abin da kowa ke sallama mashi hmm? kowa ke miƙa wuya kowa ke yarda da shi ga dukkan masu hankali cewa anna asarar shay'i ya dullu ala wujudihi lallai idan aka ga sawun abu abu ne yana nuna akwai abu duk sanda aka ga sawun wani abu to yana nuna akwai wannan abun a wurin ko aka ga wani kufai nashi dan sai a ce nan ɗakin kwata-kwata babu kadangare amma mu kawai muna sai mu waiga nan sai mu kashin kadangare kila danye ko busasshe sai mu ce duk inda kadangare yake ya shigo wurin nan misali ne ko mu ga saban maciji misali ne ina fata an gane to shi hankali ya riga ya miƙa wuya ga cewa duk inda za a ga kufan abu to akwai abu to shine malam ke cewa idan dai ya zama haka ga dukkan masu hankali anna asarin ya yadullu ala wujudi samun kufan abu yana nuna akwai shi to fa inna lil mala'ikata asaran asaran kasira takatadi bi wujudihim lalle mala'iku suna da kufai alamomi masu yawa da ke nuna akwai su to akidu ah? bi wujudihim wato akidu suna tabbatar da cewa akwai mala'ikun kuma suna karfafa tabbacin akwai su don wa min zalika abu na farko shine na'am awalan daga cikin haka akwai na'am وصول الوحي إلى الأنبياء والمرسلين إذ كان غالبا ما يصلهم بواسطة الروح الأمين جبريل عليه السلام الملك الموكل بالوحي وهذا أثر ظاهر لا وهو مثبت ومؤكد ya ce ما abu na farko أبونا فرقو وصول ilal anbiya wal mursalin isowar wahayi zuwa ga annabawa da manzannin Allah amincin Allah ya tabbata a gare su iska na galiban domin ya kasance mabirin jayin ma ya hum marin jayin abin da ke zo masu biwa su da ruhul amin jibril ta hanyar ainihin ruhi amintacce mala'ika jibril yake zo masu mafi yawan annabawa duk abin da suka samu na wahayi mala'ika ya kawo masu wani mala'ika mala'ika jibrilu almuwakilu bil wahayi wanda aka wakilta bangaren kawo wahayi wa hadha asarun zahiru la yumkin wannan ainihin alama ce bayyananna wadda ba a musunta shi yasa ma da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana kogon hira mala'ika jibrilu ya zo ya dace nan ya ce mashi ikira ya ce ma ana biƙare aka maimaita haka haso uku daga ƙarshe ya bashi ainihin ayoyi guda biyar ikira bisimin rabbikal lazi kalam ila alamal insana malam ya alam ya dawo gida cikin tashin hankali da ainihin rashin sanin me yake ciki sai na khadija ya ce ta lullube shi ta kama hanya ta tahi neman wanda yake suke da littafin Allah a hannunsu malaman yahudu da nasara da ta ba shi labarin yadda abin ya kasance sai ya ce wannan ai mala'ika ne da ainihin harshen suna ainihin yahudanci ya ce wannan ai mala'ika ne da ke zo ma annabi musa wannan ya tabbata cewa duk masu imani tare da annaba da manzanni sun yi imani da cewa mala'ika ke kawo wahayin da allah ke aiko da ake a kawo masu jama'a muna ganewa don haka babbar shaida shine kawo wahayi wa haza asrun zahirul la yunkir wa huwa musbitun wannan tabbace yake wa mu'akkidun kuma abu ne mai karfafawa ne liwujudil mala'ika game da tabbacin cewa akwai mala'iku don haka mu sani cewa cikin rukunan imani mai imani da mala'ikun Allah saniyan saniyan wafatul khala'iqi bi qabd arwahihim hmm. fa innahu asan zahirun kazalika dalun على وجود ملك الموت وأعوانه قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم نعم lamba ta biyu dangane da abin da hankali ke tabbatarwa cewa mala'ikun Allah akwai su malam ya ce wa fatul khala'iq mutuwar da talikai suke halittun Allah suke yi bi gaba da arwahihim din ansar da ake mala'ikansu ta hanyar mala'iku fa innahu asrun zahir wannan wani ainihin alama ce bayyananna dalun ala wujudul malakil maut mai nuni zuwa ga cewa akwai mala'ikan mutuwa wa awanihi akwai mataimakan mala'ikan mutuwa ƙala ta'ala tare da dama can ƙur'ani kuma ya tabbatar da cewa ta hanyar su ne ake ɗaukar ran bayan Allah yana mai cewa ƙulka gaya masu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tawaffakum malakul maut mala'ikan mutuwa shi ke ainihin rasar da ku shi ke matar da ku allazi wakila bikum wanda aka wakilta muku idan ya koma sura ɗungurungum aka buɗe da wannan za'ati garba wanna shidati na shida malaman tafsiri mafi duk sun tafi akan cewa wanna za'ati mala'iku ne masu zowa suna hisgar ran kahiri fasiki fajiri da tsanani nashi daki kuma mala'iku ne waɗanda ke zowa su taimaka wurin hiddaran mumini sadiki mutunan kirki saliki ina fatan mun gane don haka dai dole ne dole ne mu yi imani akwai mala'ikun Allah da ayyukansu cikin ayyukan suka akwai ɗaukar ran bayan Allah da yawa ko in ce da yawa cikin masu mutuwa akwai waɗanda ke ainihin gwada alaman ma ga mala'ikun mutuwa wasu ma hegidi suna sannun ku ba ku ganin su ga sunan sun iso sannun ku ku zazzauna mana ana nan ana cikin wannan halin ana ganin ciwo ne ya ruda shi san sai ku kawai an fara aiki a yi a gama an gama wani ya ce haske haske nike gani haske nike gani ba ku ganin hasken nan irin wannan ne ire-iren su duk akwai da yawa Allah dai bai baka iko ka ce mala'iku ne ga sunan sun zo amma dai akwai alamar an ga wani abu da sauran makamantansu ga wanda Allah ya ga dama ya buɗe ma idan shi wani kuma a yi a gama dai an yi an gama ba wanda ya san yadda aka yi amma dai Allah ya tabbatar mala'iku ne ke zuwa suna wannan aiki. wanda manzan Allah ya yi fassara ya yi sharhi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana faro cirar rai ne tun daga kan wa bawan Allah ta kafa har sai idan an zo gargara su zara ran su miƙa ma malakul mautu da ke cin zanne sama ta hudu ya ansa da kyalle mai haske da ƙanshi daga gidan aljanna maran mumini a hannun dama ya ansa da kyalle mai wari mai doyi da hannun hagu wanda ake ɗaukowa daga gidan wuta garan faziri fasiki kabiri wanda bai yarda da Allah ba zama muna ganewa Allah ya ƙara mana tsoron shi na'am من أذى الجهان والشيطان وشرورهما طول حياته وهو يعيش بينهما ويرى وريانه وريانه ويريانه ويرجانه ولا يراه ويريانه ولا يراهما ويقدر ويقدران على أذيته ولا يقدر على أذاهما أو حتى دفع شرهما دفع دفع هما دليل على وجود حفظة للإنس... حفظة للإنسان يحفظونه ويدفعون عنه قال تعالى له معقبات من بين أيديه من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من من من أمر الله نعم lamba ta uku da malam ya aje babban dalili da hankali ke tabbatar da cewa lallai mala'iku akwai su kuma mummuni wajibi ne ya imani da su ya ce hibzul insan tsaron da suke ma mutum da izinin allah min azajjan wa shaidan daga cuta sharri da cutarwa ta aljani da shaidan nan na san wasu sai su tunanin ato malfarku bainar jani shaidan ainihin aljani aljani kwaman aljani wanda Allah ya halice shi aljani yana bauta ma Allah ko kuma dai yana dan takadarcin shi amma dai bai cutar da kowa aljani amma shaidan shine wanda tun daga iblis har waɗanda suka zamanto sun ɗauki ɗabi'a ta iblis babban gurinsu babban aikinsu shine tsayawa gadan-gadan su gaya za a yi asaba ma Allah su ne shaidan wanda shi shaidan ma kamar yadda aya ta tabbatar ta alkur'ani akwai shi min jinnati wan nas cikin mutane da aljanu duk akwai ina fatan mun gane naka daga haka zamu iya rabiya wannan aljani kuma aljani wannan shedan kuma shaidanin da shi ya daura dan marar sai ya rinjayi al'umma a diyan adam sun daina bauta ma Allah sun ci gaba da saba ma Allah su ne ake ce ma maradatul jin maridan aljanu takadarai macuta to su waɗancan me yasa aka ce ainihin cutar su su biyun shi kan shi aljana lahiya lau wanda ba maridin ba yana iya cutar da ɗan adam saboda wata rayuwa ce ta ake yi kamar yadda nan ƙasa malam ya faɗi suna ganin mu ba mu ganin su ina fata an gane to ba don tsaron Allah ba ai tuni za mu rika a'abka masu suna a'abka mana da yaƙe yaƙe za a ta yi kullum ko kuma in ce yaƙan mu za su yi ta yi tunda wanda baka gani mata ina za ka yaƙo shi sai dai da uzu billahi min shaitanir rajim ina fatan mun gane to irin wannan to da haka wannan yana tabbatar da cewa Allah subhanahu ta'ala yana da mala'ikun da ya sa su tsare mashi bayan shi su rayuwarsu ta walwala akan tudun ƙasa in ba wanda yawanci suka koyi tsayyaranci ba yanzu misali kamar lokacin magariba ba canyi ba ne an ce kowa a ɗauki 'yan yara ƙanana waɗanda ke rarrahe da 'yan masu koyon tahiya duk a ɗaga su a lokacin su suna sassabke nasu goyon in naki ya je ya taɓo nasu sai ya zo ya makale miki ko ya makale miki da sauran makamantansu kin gani haka nan in ba ka sa shi dana ba kamar yadda zaki ga wasu har cikin dare suke suna kwallo da sauran rayuwa ina fata muna tare da kamala yake cewa adam yati shay lidu fil basar aw li faqadil isti'dadi li kamalir yati shay la yanfi wujudihi rashin ganin abu don saboda ainihin ido ya kasa ganin shi ko kuma rashin tattalin abin da zai cika sa maka ganin wannan abun bai kore cewa akwai abu izhunaka domin ai akwai ashiya'un kasira wasu abubuwa masu yawa minal madiyati na daga abubuwan da suke masu jiki shay'un madi abu ne wanda ana yana da jiki ko min kankanta shi dai jiki ne wanda yana iya ɗaukar wuri ko kuma a ce ana iya ganin shi ko taɓa shi ko wani abin da ya kama da haka fi alamun shahada a cikin wannan rayuwar tamu wadda muke gani wanda ta taqsuru an ru'yataha ha bil'aini wannan abubuwan gani da ido ya gagara ba a iya ganin su bil mujarrada ido wannan wanda Allah ya hori ma dan adam duk kaifin ganin idan bai iya ganin su amma kuma akwai su wa asbahat al'ana amma a yanzu ko duniya da muke ciki ta kirkire-kirkire tura ana ganin waɗannan abubuwan biwuduhi ƙarara a haska a gansu ƙarara a wa zalika biwasitadi mukabbaratin linnaza ta hanya abin da ke ainihin girmama gani a tambaye su dokta ga su nan ga su dokta aisha nan dokta uwa da sauran malaman asibitin da ke nan zaune da sun hada an je an haska an auna sai a ce malaria ce amma kai a sa jinin a sa rariya a tace baka iya ganin kwayan malaria ciki ina fata an gane eh a sa duk kai rariya a tankade ta a ce so muke mu ga malaria cikin jinin nan ba mu gani amma abin da ke girmama gani da an haska aka je aka auna sai a ce ai an ga malaria tana nan ce ire-iren haka da sauran abin da ma ba wannan ba kamar yadda so da yawa na sha faɗin cewa akwai abubuwa da yawa da in mutum ya natsu da hankalin shi zai gane girman Allah da cika kamala Allah da an ce za a zauna kabari a rayu sai ki tuna ai an zauna cikin ciki an rayu ko duhu ne dai bayan duhu ko rihi ne bayan rihi to can ma duhu ne bayan duhu rihi ne bayan rihi wanda ya raya dan adam cikin cikin innasu shaida yake bada in an sa ka kasa zai raya ka in ma akan rayuwar daɗi da ni'ima wa in ma kishi yadda Allah ya kiyashe mu jama'a muna ganewa Allah ya ƙara mashi mana tsoron shi kuma ya sa mu dace wannan kenan yin imani da mala'iku ainihin fasilinmu na biyar wanda muna da sauran mintoci sai mun kai da arba'in da koda da arba'in duk da yake minti hudu ne tambaya ko neman ƙarin bayani akwai Allah ya mana jagora manhajin muslim kenan kuma duka har yanzu muna nan cikin darasin shi kashin shi na farko kashin da ya shahi ƙida. kar ku manta littafin malam ya gina shi ne akan aƙida ibada da mi al-akhlaq wal adab waɗanda suka hada kuma da mu'amala dama kuma kullum ina ta in kika dunkula kishin addini kika sake bazawa kika dunkula sai ya koma maka kashi uku sai ya koma maka kashi uku dan uwa sai ya koma mamu kashi uku yan uwa musulmi abin da ya shahi ibada eh, abin da ya shahi aqida abin ka kudurce cikin ranka tsakaninka da mahalicci subhanahu Allah da abin da ya bayyanar da wanda ya boye ya bayar da labarin shi an boye wuta da aljanna amma Allah ya tabbatar suna nan suna jiran bayan Allah wanda ka zaɓa shi za ka shiga haka nan abin da ya shahi ibada shi kuma wanda da danne za a haɗa da aƙida sai lada ta tashi ta cika cicin da an garo wunin an gangaro wunin ɗabi'u da ladubba aka haɗa da mu'amala to nan ne kuma in sun yi kyau a tiriba waɗancan biyu in ba su kyau ba ka yi da kwallada ka kai lahira a baba makiyinka wanda ka ci ma mutunci a duniya Allah ya kara mana tsoron shi Allah ya ƙara sauƙaƙa mana rayuwa mu gane cewa gidan duniya ba wani wuri bane face inda aka zo domin a ɗauki guzuri a wuce inda za a rayu abadan shine lahira Allah subhanahu wataala muna roƙonka da sunayenka kyawawa ka tilasta mu bisa yin abin da kake so ba wanda muke so ba don mu tsira daga sharrin gidan wuta gidan fitina gidan azaba gidan bala'i gidan da sauki da rangwame bai je gidan ba Allah subhanahu ta'ala ka taimake mu da yin abin da zamu samu shiga gidan aljanna gidan rahama gidan da babu wulakanci a bayan shi gidan da babu bata san gidan ba gidan aljanna komi akwai in ji Allah subhanahu ta'ala yace lahum ma yasha'una yan aljanna duk abin da suke so akwai waladaina mazidi Allah ya ce mu kuma muna da ƙari Allah ka amintar da mu ka zaunar da ƙasar mu lafiya Allah ka zaunar da gidajen mu lafiya Allah ka tsare mana zuri'a mazan su da mata Allah ka biya mana bukatu ka taimaki masu taimakon addinin ka da inda suke subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin sai mu